labari da sa rundunar sojojin najeriya ta saki wato mutum dubu daya waɗanda aka kama su da zargin 'yan boko haram ne masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin da allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton sojojin najeriya sun saki mutum dubu ɗaya da aka zarga da hannu a cikin kungiyar boko haram rundunar sojojin najeriya ta saki fiye da mutum dubu ɗaya ne waɗanda aka zarge su kasancewar wato kungiyar boko haram wata sanarwa da rundunar ta fitar ranar alhamis ta bakin mai magana da yawunta wato brigadier Janar onyema nwachukwu ta ce an sake mutanen ne bayan an wanke su daga zargin zama 'yan kungiyar ta boko haram a sanarwar rahotanni sun nuna cewa an tsare mutanen ne a wani sansanin soji da ke birnin maiduguri kafin a miƙa su ga gwamnatin jihar borno ranar laraba sanarwar ta ce mutanen da aka zarga da zama 'yan kungiyar ta boko haram sun hada su mutum dubu ɗaya da tara sun fuskanci tambayoyi masu tsauri daga ciki wato cikakken bincike ya nuna cewa kafin a wanke sun daga zargin sai da aka bincike su sosai sai dai rundunar sojojin ta najeriya ta musanta jita-jitar da ake watsawa cewa mutanen tsofaffin mayakan boko haram ne ba a san tsawon lokacin da mutanen suka kwashe a tsare a hannun sojojin ba amma a shekara ta 2017 ne gwamnatin najeriya ta soma wani gudanar da wata shari'a kan wato kusan mutum 6,000 da take zargi da wato hannu a kungiyar ta haram an tsare da dama daga cikinsu tsawon shekaru wato shekaru ba tare da an tuhume su ba da aikata wani laifi ba an samu wasu daga cikin waɗanda aka yi wa shari'a da laifin inda aka yanke musu hukunci yayin da wasu kuma ana sallami aka sallame su bayan sun tuba wato ko da yake sai da aka yi musu horo na fita daga wato ayyukan ta'addanci tukunna kafin a sake sun wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kwanakin baya ya nuna cewa rikicin na boko haram wanda aka kwashe sama da shekaru goma ana yinsa yayi sanadiyar mutum wato kusan dubu 350 sun mutu sai dai gwamnatin najeriya ta ce tana yin wato bakin kokarinta wajen wato murkushe kungiyar a kwanakin baya rahotanni suka tabbatar da mutuwar shugaban wato wato wani shugaba daga cikinsu wani bangare na kungiyar ta boko haram abubakar shekaru sakamakon wato tashin bam wato da ya yi da ke jikinsa wato da ke jikinsa inda ya mubaya'a da wato ɗaya ɓangaren na isuwa to masu sauraron mu wannan dai shine rahoton da muke ɗauke da shi a takaice kamar yadda kuka ji rundunar sojojin najeriya ta fitar da wasu mutane guda dubu daya waɗanda aka kama su da zargin wato 'yan kungiyar boko haram ne inda bisa binciken da hukumar sojojin najeriya ta yi da kuma bincike da ta yi kwakwara ta tabbatar da cewar waɗannan mutane ba su da hannu a zargin da ake masu shi yasa wato wato rundunar sojojin najeriya ta wanke su bisa wannan zargi da ake masu aka sake su Ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mai kama ku labarai da dumudumin su sai har labarai. Amma fa idan baka taba dangwala mana alamar subscribing ba, ka dangwala mana domin haka ne zai ringa baka damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da kai. Mun gode.